da zan yi sai dai godiya wallahi billahi ko yau aka haife ni Allah ya bani dama ya ce dauda haɗa rayuwarka yadda kake so wallahi billahi ba zan yi abin Allah ya mun saboda haka Allah ya san ƙudurina Allah ya san zuciyata a kan wannan mukami na gwamna na samu kaina ciki don wallahi billahi idan ina da iko ba zan yi ba to amma na yi imani da Allah na yi yanda zan guji wannan abu ga nura nan duk ciki nan yana ɗaya daga cikin mutanen da fiye da shekara kusan shidda kenan yanzu ko bakwai ba irin bin da bai mun ba ba irin magana da bai mun ba na ce mashi nura wallahi ba zan yi siyasa ba ba na ra'ayi kuma don allah magana nan da ya yanzu ka zina mai ta ya kira ni ya fi a kirga har ma ya zama tuban ɗauka waya shi don na san in yi kira ni zan yi magana siyasa ni kuma na ce mashi wallahi ba na yi kuma ban da ra'ayi to shi allah shi ya san daidai na san irin gugurmar da aka yi da manya-manyan mutane da sarakuna da talakawan da masu arzikin akan yanzu yin siyasa kamar yadda shamila ke faɗa ni kaina na shafi cewa ina tausayin wanda zai zo gwamnan jihar zamfara can da balantana yanzu